cikin yanayi mai cike da alhini aka gudanar da jana'izar sojojin Nijar goma sha ɗaya da suka gamu da ajalinsu sakamakon wani harin kwantan ɓauna da wasu 'yan ta'adda suka kai kan sojojin ƙasar. An kai su makoncinsu ne a wata makabartar musulmai da ke gabashin garin Agadez. Jana'izar ta samu halartar manyan hafsan sojojin ƙasar Nijar tare da sauran hukumomi. An kashe sojojin ne a ranar Juma'ar ta gabata a yankin Ekade Malan da ke cikin jihar Agadez a arewacin Nijar kusa da iyaka da ƙasar Algeria. Ƙungiyar ta'addanci ta Jinim da ke da alaka da Alka'ida ta ɗauki nauyin kai harin to sai dai masana harkokin tsaro irin su alkasun mato na ganin akwai buƙatar gwamnatin Nijar ta sake salon yadda take yakar 'yan ta'adda da kuma ba su isassun kayan aiki matakin da za a daukawa kayan aiki ne za a kara musu drone ne kamata a kai musu shi lissafi na da da suke yi a bar shi yanzu kowace mission ta fita ya kasance ana biye da ita kamar rakumi da sauran shi ba wagga communication ta radio kadai a'a a kowane lokaci an samu su ido ya kasance kuma kana da kayan aiki kuma ya kasance ba kullum ba kana kwance kullum kana bisa shiri a yanzu kidi ya sake a sake rawa yanzu nishar a kowane lokaci ya kasance tana bisa shiri ba wace a ce a ah, kwanciyar hankali a'a bisa shiri. Sojojin Nijar da ke kusa da iyaka da ƙasar Algeria na fuskantar hare-hare daga 'yan bindiga da ke ɗauke da makamai, lamarin da ya sa hukumomi a Agadez kira ga al'umma da su ba da gudunmawar da ta dace domin kawo ƙarshen matsalar. Bukar Riba, shugaban da'irar yankin Ciro. Zaman lafiya ya shaɗi kowa, ya kamata a cikin zaman da muke ciki, mu tashi gaba ɗaya mu zauna tsintsiya madarmaki guda. Mu zama kowa soji ne, tunda kowa kare ƙasar nan ya shaye shi, ya kowa. ne kuwa soji ne duk abin da ka gani da bai dace ba ka faɗi kai baka yi makan ka shirya bai ka faɗi ma kuma wani ya zo da muguni shi wani na faɗi ta bakin shi da bai dace ba duka ya kamata a faɗi ma mutane a faɗi ma kuma ta ɗauki mai yau ƙasar da muke ciki zaman lahiya na shi mai gaba kuma shi ne makwabtan mu suke so na fari don saboda sai da lahiya ake samu ci gaba Ƙasar Nijar da kawayenta Mali da Burkina Faso sun kafa rundunar haɗin gwiwa mai dakaru dubu biyar domin magance matsalar rashin tsaro a yankin. Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Nijar.